Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi. Kuna kuma iya kama mu hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 16 ga watan Janairu na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji sharhin da Malam Muhammad bin Ibrahim ya yi a kan naɗin sabon sufeta janar ɗin 'yan sandan Najeriya wanda shugaba Muhammadu Buhari ya yi. Bayan haka muna nan tafa da rahoto akan bayanan da shi kansa sabon sufeta janar ɗin Adamu Muhammad ya yi akan abubuwan da ya ƙudiri aniyar yi a rundunar. Sannan za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku akan abubuwan da kuke gani sufeta janar ɗin na Najeriya ya kamata ya mai da hankali a yanzu da ya kama aiki. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga kasar Ghana amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Adadin waɗanda suka mutu a harin da aka kai kan sojojin Amurka da na gamayya a garin Manbij na arewacin Siriya na ƙaruwa. Kuma tuni harin na bom ya fara janyo fargaba kan abin da zai faru muddin amurka ta janye shugaban turkiyya rajab tayyip erdogan ya ce harin na yau laraba wanda kungiyar ta'addanci ta isis ta yi ikirarin kaiwa ya yi sanadin mutuwar mutane ashirin ciki har da sojojin amurka biyar a baya wasu jami'an gwamnatin amurka da ba a bayyana ko suwaye ba sun ce sojojin amurka hudu sun mutu a wannan harin a yayin da wasu kuma guda uku suka ji raunuka Firaministar Birtaniya Theresa May ta tsallake rijiya da baya a wata ƙuri'ar rashin amincewa ko amincewa da gwamnatinta da aka kada a yau dinnan Laraba. Bayan da 'yan majalisar dokokin Birtaniya suka kada wata ƙuri'ar kuma ta rashin amincewa da tsarinta na ficewa daga ƙungiyar tarayyar Turai EU jiya talata. Dama tuni shugaban babbar jam'iyyar adawa ta Labour Party Jeremy Corbyn ya gabatar da ƙudurin kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa da gwamnatin nan da nan bayan da abin da ya faru jiya talatar idan da an kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa da me da birtaniya ta gudanar da babban zaɓe to amma dama akasarin masu lura da al'amuran yau da kullun sun hango cewa me za ta kai labari musamman ma ganin cewa jam'iyyar northern ireland marar rinjaye da me ta dogara da ita ta ce za ta goyi bayan gwamnatinta. ta fadarar shugaban amurka ta white house ta ninka adadin kiyasin ci baya da tattalin arzikin amurka zai fuskanta sanadiyar rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayyar kasar wanda yau ya shiga rana ta 26 ba tare da alamar za a samu kawo ƙarshen takaddamar shugaba donald trump da 'yan jam'iyyar adawa ta democrat ba dangane da bukatarsa ta a ware wani adadi daga kuɗin haraji don gina katanga akan iyakar amurka da mexico kevin hassett chairman ɗin kwamitin masu baiwa trump shawara kan tattalin arziki jiya talata ya ce tattalin arzikin ƙasar wanda ya bunƙasa tuni ma ya rasa rabin makin ci gaban da ya samu dangane da rufe wasu daga cikin ma'aikatan gwamnatin wanda ya sa ma'aikatan gwamnatin tarayya dubu ɗari takwas suke gida ko kuma suke aiki ba tare da ana biyan su ba Trump yau dinnan Laraba zai gana da wata tawagar 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka da ta kunshi 'yan Republican da Democrat su hamsin da ke kiran kansu kungiyar masu kokarin warware matsalar a daidai lokacin da yake ci gaba da jaddada muhimmancin samar da sama da biliyan biyar don gina katangar. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. masu gabatar da kara a kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa sun ce za su ɗaukaka kara saboda wanke tsohon shugaban ivory coast lauren babbo da aka yi daga laifin cin zarafin bal'adama game da munanan tashe-tashen hankulan da suka biyo bayan faduwarsa a zaben shugaban ƙasa a shekara ta dubi da goma kwamitin alkalai uku ya bayar da umarnin a saki bagbo da hadiminsa kuma tsohon ministan matasa na ƙasar charles belegude ba tare da bata lokaci ba to amma an jinkirta aiwatar da umarnin zuwa yau nan laraba saboda baiwa masu gabatar da kara cikakken lokacin ɗaukar karar a su ga kotun masu gabatar da karar sun buƙaci da alƙalan su ya tsauraran sharuɗa game da sakin na babbo da gude suna masu nuni da yiwuwar su gudu idan suka gane cewa za a yi nasara a ɗaukaka ƙarar. shugaban kenya uhuru kenyatta ya ce an kawo ƙarshen mummunan harin nan da aka kai a otal ɗin wato otal da rukunin ofis ofis na nairobi birnin ƙasar a wani jawabin da ya yi ma ƙasar ta gidan talabijin da safiyar yau ɗinnan laraba shugaba kenyatta ya ce an kashe farar hula goma sha hudu a harin da aka kai a otal ɗin dusit d2 a yayin da kuma jami'an tsaro suka ce to wasu farar hula 700. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da masharhanta Tun bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya naɗa sabon shugaban 'yan sandan ƙasar ake ta ci gaba da samun ra'ayoyi dangane da yadda kusan baki ɗayan shugabannin rundunonin tsaron ƙasar daga arewacin ƙasar suka fito. Wakilin murya Amurka a Abuja Hassan Maina Kaina ya ji ta bakin wani mai fashin baki akan lamarin yau da kullum Malam Muhammad bin Ibrahim akan batun ga abin da ya ce. A bisa ga tsarin doka Alhaji Hassan Maina Kaina za mu iya cewa shugaban kasa bai yi laifi ba saboda constitution ɗin najeriya ya ba shi wannan yanci ne zaɓo sabisci daga inda yake ganin sun dace a nashi da sabon in ka tuna an yi haka a lokacin obasanjo inda ya zaɓi yarbawa guda biyu musulmi su na jiko da kuma kafa balogo idan an kalli abin a siyasance kuma irin halin da kasa ke ciki ga shugaban kasa irin buhari wanda yake tata burza yana neman mukami kuma yana neman sake cewa yana neman goyon bayan mutanen kudu musamman bangaren yan south east za a iya cewa shugaba bai dan kalli abin da kyau ba ya kamata ya yi ka wannan mutane ga eh, ɗaya daga cikin yan kudu saboda a samu balance a samu daidaito a tsarin siyasan kuma a rufe bakin tsanya to amma dama shi buhari zai iya yin hakan saboda yau ɗin jaridu suka buga labarin cewa taimakin shi ya ce bai san abin da ke faruwa da babban jojin tarayya ba to matuƙa ga irin irin wannan akwai bukatar shi shugaba ya kalli don wani abin ana kallon shi da sunan tsaro wani abin ana kallon shi da sunan siyasa a samu daidaito a ƙasa a rufe bakin ƙanya kamar da na faɗa ɗazu to wani abin kuma za a kallon shi da sunan abin da yake bisa ga dacewa aka yi kamata a ce a yi to in ana la'akari da wannan ne gaskiyar magana akwai mutane da suke gaban wannan bawan Allah sosai a mukami wanda suke da mukami na AIG sosai da experience akwai kuma mutanen da suke gaban shi duk da dai an ce ba a cika ɗaukan wanda yake dan eh, wanda yake BIG ba an ta ɗauka akan AIG to akwai wanda ya kamata a ci an ɗauka to amma shi shugaba bai ɗauka ba amma kuma kamar yadda na faɗa ma wannan aikin shi ne a matsayin shugaban ƙasa ya ɗauko kowa ne gaba sai dai kuma yayin da ya zama ya ɗauko ya ba da su akwai kuma wani haƙƙin da shi ma ya kamata a kalla shi ne haƙƙin siyasa da daidaito a cikin kasa wanda ya kamata a ce an miƙa wannan mulkin a irin wannan lokaci kamar yadda shugaba jonathan ya yawa yan arewa guda biyu to shi ma ya kamata a ce ya kalli ɗan kudu musamman ɗan south east Muhammad bin Ibrahim kenan a lokacin da ya yi hira da Hassan Maina kaina. A yayin da ake ci gaba da bayyana ra'ayoyi game da naɗin, sabon sufeto janar ɗin 'yan sandan na Najeriya Adamu Muhammad ya fara yin garan bawul da kuma naɗin mukamai domin fara kawo sauye-sauye a harka aikin rundunar. A hirar da ya yi da wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa ya yi ƙarin haske a kan manufofinsa. Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani. na tuntuɓe shi domin in ji ƙarin bayani dangane da irin sababbin hikimomi ko manufofin da zai tsara domin yaƙi da wannan ta'addancin da ya durƙusar da martaba aikin 'yan sanda a najeriya a yanzu eh, za mu mai da hankali a gun training na mutanenmu don already mun fara developing intelligence gathering don mu san inda wayannan kidnapper din suke fitowa cewa suke ba su information labari game da wanda suke son su kidnapping su kai kidnapping din na suke biya na ka ba su kudi na suke sa wannan kudin an muka san yanayin inda suke operating na kuma za mu gona na strategy na counter operation. Eh kana magana ba da horo da tattara bayanan sirri game da yadda suke aikata wannan miyagun ayyuka. Amma a daidai lokacin da ake tunanin ko tsara wannan ma'aikatan ku 'yan sanda suna kuka cewa ba a kula da su matsalar cin hanci da rashawa ta kara zafafa wannan ya za a tinkari wannan matsala akan kari ba tare da wani dogon jinkiri ba to ai in kana neman goyon baya ga wanda kuke aiki da su to kar ka cuce su an muka tura ma'aikata su je su yi aiki har aikin ya kai um, inda za a biya su alawansu to dole a biya su in zama san ba za mu iya biyan su alawansu ba to kar ma mu fara kar ma mu tura su don kuwa in muka yi wannan to ya samu matsala kuma magana cin hanci yanzu alhamdulillah shugaban kasa ya kara yayin sanda a salari da kuma mu nan muna sun kawon su abubuwa wanda zai taimaka wa 'yan sanda magana gidaje muna son kowane 'yan sanda in ya fara aikin 'yan sanda da gidajen da ake ginawa. Ana zargin aikin 'yan sanda da ya shiga cikin siyasa ga dangadan. Ta ina za ka bi ka tabbatar da abin da ka gaya manema labaru a fadar gwamnati cewa za ka bi ka'idar ayyuka. Ana tsammanin za ka fitar da 'yan sanda daga shiga harkar siyasa. Zai yi kai hakan? Kwarai da gaske. Don ah, menene zai sa a yi tunanin wani ɗan sanda yana ya sa kan shi aikin siyasa. An kabar doka, An kabar inda aikin ɗan sanda ya tsara muka kai aikinka ka shiga wani abu daban to za a zarge ka san cewa kana goyon bayan wani ko kana goyon bayan wanci amma in aka ce ka je kama mutum ko ka hana tarzoma akwai procedure na kama mutum akwai procedure na wata da tarzoma sali ka fice daga wannan hanyoyin procedures ɗin to dole a ka cewa ka fice a wannan hanyoyin saboda kana son ka gyara ma wani da musguna ma wani to mu za mu biyan da doka ya tsara mai aiki sabon safeto janar yan sandan najeriya kenan adamu muhammad yana tattauna da ni a abuja umar faruk musa mur amurka a abuja najeriya ga wani sako yan sanda har wa yau muna wani roko tunda ka ɗauki girma za taimako. gaida Umar Faruk Musa. Masu sauraro yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan abubuwan da kuke gani su feta janar ɗin 'yan sandan Najeriya ya kamata ya mai da hankali a yanzu da ya fara aiki. Amma kafin mu buɗe mu ku shakata da wannan waƙar. so ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kira na farko daga jihar Neja. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Niger. Ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a Kimba. To mala Ibrahim muna jan ka. To wannan babban inspector da aka naɗa mana a nan Najeriya na farko da mishi fata alkhairi. To. Sannan na biyu abin da ya kamata ya kula da shi ba abin da muke da matsala da shi a Najeriya kamar cin hanci. Hmm. to abin da muke so ya yi kokari don allah bangaren cin hanci a bangaren 'yan sanda su darajar nan da allah ya ba su su yi kokari su gyara ta ya kasance su al'umma su kallon su da kima da daraja to shawarar da to malam ibrahim mai wankin hula mun gudi da wannan shawara taka yanzu kuma za mu je yobe hello da wa muke magana daga yobe Da Audu Bala sassa cike magana daga Yobe. To Mallam Audu Bala muna jan ka. ni murna ta tsaya tun da nake neman ku ban kama ku ba sai yau na kama ku na jin daɗi Allah sarki to mu ma mun gode to me zaka ce game da abin da muke tattaunawa yau sabon sufeta janar ɗin 'yan sandan Najeriya me kake gani ya kamata ya fi mai da hankali a kai yanzu da aka naɗa shi. yawwa mai da hankali a kan iyalansa da suke kan aiki abokan aikinsa kenan eh. sauran 'yan sanda eh kama a kan me ta wani fanni eh. wajen kyautata masu koko ku ta fannin al'umma a ta fannin al'umma dai kyautata mana mm, kamar ta wani hanyoyi ne kake tunani ya kamata ya kyautata kamar ta fannin cin hanci da rashawa din da kuma da rashin kar shiga cikin harkan zaɓe goyi bayan wannan su bayan wannan hmm. to Audu Bala mun gode da wannan ra'ayi naka yanzu kuma bari mu je Sokoto. Salamu alaikum da muke magana daga Sokoto. Yawa muna jan ka malami daga Sokoto. Eh, muna magana da Yusuf Muhammad Sani Tambuwal. Malam Yusuf muna jan ka. Magana shawarar da zan ba su a kan shugaban sabon sufetar general mm. da shi mai da hankali ne a kan tsaro da inda miyagu suke. don ya kamata a ce a san aikin da an sa shi shi da muhimmanci bisa ga inda ya fito. Hmm. To Malam Yusuf Muhammad mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Maiduguri. Salamu alaikum malami na Maiduguri. Da Allah ka dan rage sautin rediyon ka dan mu je ka sosai. Yawwa, to mi ka ce dawa ma muke magana tukunna. Ni ne Malam Muhammadu Direba daga jihar Borno, Najeriya. To Malam Muhammadu Direba muna jan ka. Wannan sauyin da jihar shugaban Muhammadu Buhari ya yi daidai. To. Ubangiji Allah ya taimake shi, Allah ya sake bashi wannan mulkin. To shi wanda aka zaba ɗin kamar me kake gani ya kamata ya fi mai da hankali a kai? ya mai da hankali akan cin hanci da rashawa da kuma kula da 'yan ta'adda. To mun gode Malam Muhammad Direba daga Maiduguri yanzu kuma za mu sake komawa Yobe. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Yobe. Kuna magana da Usman ne mai cajin waya ba da daga Buniyadi Yobe State. To Malam Usman muna jan ka. To mu dai muna masu fatan alkhairi wannan babban sufetin 'yan sandan da aka nada mana. Ta me kuma kake fata bayan haka? Allah taimake shi Allah ta shi riko. Kuma ba abun da ya wuce ya duba mana sai fannin tsaro. Ya tabbatar ya kula da haka. Malam Usman ko kana tare da mu? Yawa kace kace kana son ya mai da hankali a wajen tsaro. Ya kula da haƙoƙi eh ya tabbatar a kula da haƙoƙin na ƙasa da shi eh adalci adalla na gode to mu ma mun gode malam usman da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jamhuriyar niger salamu alaikum da wa muke magana daga jamhuriyar niger muna magana ne da bini muhammad daga nan ƙauyen matankari to dini muhammad muna jan ka ra'ayina shine shugaba buhari yau karya tallafa ma shugaban 'yan sanda da shi da ma'aikatansa da kayan aiki domin su yi aiki cikin natsuwa da kuma ba su da albashi mai muhimmanci domin su tsare kasa najeriya ga baki daya hmm. to shi kuma sabon shugaban 'yan sandan me kake tunani ya kamata ya fi mai da hankali akai bayan an bashi kayan aikin har ya samu an bashi. shi ya sa ilimin da Allah subhanahu wataala ba shi da kuma ya bi mutum da an ka bashi ya aiki bisa adalci ba tare da kwaɗayi ko karɓar hanci ko abin da ya kamata wannan ba ko kuma da makai a cikin shanun siyasa. Hmm. To mun gode Malam Dini Muhammad da wannan ra'ayi naka daga jamhuriyar Nijar har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. kuma a yau muna kira ne muna so mu ji daga gare ku ku bayyana mana ra'ayoyinku akan abubuwan da kuke gani sabon sufeto janar ɗin 'yan sandan najeriya ya kamata ya mai da hankali yanzu da ya fara aiki yanzu za mu je gombe hello da wa muke magana daga gombe kuna magana da birde raban to birde muna janka ka Hello, Barde kana tare da mu? to ina ga layin ya zo da tangarɗa ya goce marasa malam barde daga gombe har yanzu dai muna da sauran lokaci kuna iya kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ko da yake kuma ma dai yanzu ga juli can ta ɗago man hannu ta ce lokaci ya yi halin nasu don haka za mu dasa aya a nan sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake baku wata damar ku kira domin ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban da za mu gabatar muku. kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. labarin wasannin namu na yau. Kwamitin da ke ɗauke da nauyin daidaita sha'anin kwallo a Ghana ya kaddamar da wasu kananan kwamitoci guda shida da za su taimaka masa zantar da nauyin da aka aza masa. Kwamitocin sun hada da kwamitin wasannin ligin din cikin gida da kwamitin sadarwa, kwamitin ƙungiyoyin wasa na kasa da kwamitin fasaha da ci gaba sai kwamitin alkalan wasa da kwamitin kasuwanci da ɗawainiya. Da yake magana wurin kaddamar da kwamitocin shugaban kwamitin gyara hukumar kwallon kafar kasar ghana dr kofi amwa ya siffanta mambobin kwamitocin a matsayin kwararrun mutane kuma ya yi imani za su yi amfani da kwarewar tasu wurin farfado da kwallon kafar ghana ƙungiyoyin wasa a premier league ɗin ghana yanzu sun amince za su shiga gasa na musamman da kwamitin kula da daidaita sha'anin kwallon kafar ƙasar ghana ta shirya da farko saboda ba su amince da tsarin da aka gabatar inda club club din premier za su fafata da 'yan rukunin farko wato division 1 ba hakan yasa suka ƙauraci. sun gwammace suya suya su fafata da juna sa'annan kuma ba su yadda kwamitin ya biya 'yan wasa kai tsaye ba tunda an kuwa amince da bukatunsu sun yadda za su shiga gasar a gasar caf confederation cup kuma sai a san tikotoko bayan nasarar da ta samu da ci uku da biyu a kan katin kilabun ɗin ƙasar kamaru a ƙarshen mako ta ƙuduri aniyar yin waje da kilabun ɗin na katin kuma 'yan wasan kwatakwan ɗin sun buƙaci magoya bayan su fito kwasu da kwarkwatarsu su mara musu baya sai dai captain ɗin cotton club kamelo dauda ya ce yana da yakini cewar duk da kashin da sun kasa a gida za su kawar da masu azanci kwatako gaban magoya bayansu. yanzu dai ya tabbata dan wasan Ghana Samuel inkum ya samu 'yancin taka leda bayan hukumar kwallon kafar duniya FIFA ta ɗage haramcin da ta ɗebe masa dan wasan na baya baya na shekaru 29 tun shekara ta 2017 hukumar ta dakatar da shi saboda zargin da ake masa na yiwa agent wato wakili yaudara yanzu dai ya tabbata dan wasan ghana thomas pate ya sami kansa cikin manyan 'yan wasan afirka sha 11 sunan dan wasan ya samu shiga ne a dakar wurin ba da kyautayen aito cup awards party wadda ya kasa isa ukun karshe na dan wasan afirka na shekara na cap yanzu ya samu haɗewa da irinsu Mohamed Salah, Sadio Mane, Aubameyang da Nabi Keita, Riyad Mahrez, sege Henry, Eric Bailey, Kalidu Kulibali medi Banashia da Dennis Oyango. Da wannan labari. muka iso ƙarshen labarin wasannin na yau redwanin laha Mukhtar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana to yanzu kuma ga labarai amma a takaice To a takaicen adadin waɗanda suka mutu a harin da aka kai kan sojojin Amurka da na gamayya a garin Manbij na arewacin Siriya na ƙaruwa. kuma tuni harin na bom ya fara janyo fargaba kan abin da zai faru muddin amurka ta janye daga siriyar firaministar birtaniya theresa may ta tsallake rijiya da baya a wata ƙuri'ar rashin amincewa ko amincewa da gwamnatinta da aka kaɗa a yau dinnan laraba fadar shugaban amurka ta white house ta ninka adadin kiyasin ci gaban da tattalin arzikin amurka zai fuskanta ko ci baya sanadiyar rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayyar kasar wanda yau ya shiga rana ta 26 ba tare da alamar za a samu kawo ƙarshen takaddamar shugaba donald trump da 'yan jam'iyyar adawa ta democrat ba dangane da bukatarsa ta a ware wani adadi daga kudin haraji don gina katanga tsakanin amurka da mexico masu gabatar da ƙara a kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa sun ce za su ɗaukaka ƙara saboda wanke tsohon shugaban abirkos lorin babbo da aka yi daga laifin cin zarafin bul'adama game da munanan tashe-tashen hankulan da suka biyo bayan faduwa zaɓe da ya yi a shekara ta dubi da goma. shugaban kenya uhuru kenyatta ya ce an kawo ƙarshen mummunan harin nan da aka kai a otal na rukunin ofis-ofis a nairobi babban birnin kasar. to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu mr chang ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya